Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mata ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masarare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau talata sha uku ga watan yuni na shekarar da sha bakwai kuma yau take juma'a a shirin namu na yanzu za ku je ra'ayin wasu mutanen jihar bauchin najeriya dangane da sauke kwamishinonin jihar gabaki ɗaya da gwamnan jihar ta bauchi ya yi a jiya za ku ji rahoto dangane da watsi da karar da tsohon gwamnan jihar adamawa da aka yi a kotun ɗaukar kara ta yi a yau kuma muna son jin ra'ayoyinku ne akan abubuwan da suke a ranku sai a bugu a bayyana ra'ayi lambar da za a kira a bayyana ra'ayin ta ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniya ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau jami'in watsa labaran fadar shugaban Amurka ta White House Sean Spicer ya yi murabus daga aikinsa. Rahotanni da kafafen yada labarai na cewa ƙudurinsa na ajiye aikin na da alaka da naɗin sabon daraktan yada labarai na fadar shugaban ƙasa Anthony Scaramucci. Inda suke cewa Spicer ya mika takardar murabus ɗinsa ne jim kaɗan bayan da aka naɗa sabon daraktan. a tarukan manema labarai da yake gudanarwa a fadar shugaban kasa shan spicer ya janyo hankulan masu kallon talabijin da kafofin sada zumunta a baya-bayan nan dai mataimakiyar spicer ce ke gudanar da ire-iren wannan taruka ta nan kuma shugaban kasar burundi fiyar kurunziza ya gayyaci duk mutanen da suka fice lokacin rigima siyasar na kasar na shekaru biyu da suka da su dawo gida nkurunziza ya miƙa gayyatan ne a jiya alhamis lokacin da ya ziyarci kasar tanzania wanda ke zama bulagurinsa na farko tun yunkurin juyin mulkin ranar 13 ga watan mayu na shekarar 2015 hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce yanzu haka tanzania na da 'yan gudun hijirar ƙasar burundi su 240 waɗanda yawancinsu ke zaune a sansanonin garuruwan da ke makwabtaka da burundi Nkurunziza ya gana da shugaban kasar Tanzania John Magufuli a gundumar Ngara. Shugabannin biyu dai sun yi jawabi gaban gungun jama'a ta amfani da harshen Swahili. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wasu mutane na hannun daman shugaban kasar amurka donald trump sun fara binciken mukarraban babban jami'in gudanar da bincike mai zaman kansa na musamman robert mueller da zumar gano wasu ayyukan asha da su muƙaraban nashi watakila suka aikata da za su nuna rashin cancantar su da taka rawa a binciken da ake mai alaƙa da rasha da shi trump din a cewar wasu rahotanni da suka fito a daren jiya alhamis ɗaya daga cikin lauyoyin shugaba trump j sekulov ya ce lauyoyin shugaban suna duba duk hanyoyin waɗanda mukarraban ke da wani abin da zai saka ayar tambaya a cikin aikin nasu kuma za su rinka nuna hakan a duk wata dama da suka samu ciki har da tunkara shi kansa Robert Mueller kan zancen. Shugaba Trump ya nemi jin ta bakin wasu masu bai shawara kan cewa ko zai iya amfani da ikonsa wajen yin afuwa kan 'yan hannun damarsa da iyalansa har ma da shi kansa daga binciken da ake gudanarwa akan alakarsu da ƙasar Rasha. a cewar jaridar new york times 'yan hannun damar shugaban na neman duk wasu hanyoyin da za su kawo ɓatanci ga masu binciken Kotun kolin Pakistan ta kawo ƙarshen sauraron ƙarar aikata cin hanci da rashawa da ka iya sauke Firaminista Nawaz Sharif ta kuma haramta masa tsayawa takarar siyasa a ƙasar. Alƙalai ukun da suka saurari ƙarar ba su faɗi lokacin da za su sanar da hukuncin da suka yanke ba. Da yake jawabin ƙarshe, ɗaya daga cikin alƙalan ya yi alƙawarin cewa za su duba yiwuwar haramtawa Sharif shiga duk wasu harkokin siyasa a wani ɓangare na shari'ar. sharif dai ya musanta aikata duk wani laifi a matsayin da lauyoyinsa suka yi ta nanatawa a lokacin wannan shari'ar wacce ta kwashe mako guda ana yin ta sai dai kuma lauyan da ke wakiltar jam'iyyar da ta shigar da kara ta tahrik insaf tahrik e insaf na da kwarin gwiwar cewa za a samu faraministan da aikata laifi a kuma haramta masa shiga duk wasu harkoki na siyasa daga ƙarshe a yau juma'a koriya ta kudu ta yi kira ga makwabciyarta koriya ta arewa da ta yi sauri ta karɓi goron gayyatar zaman tattaunawar soja a ƙoƙarin shawo kan zaman ɗarɗar da ake tsakanin ƙasashen biyu taron da ake fatar zai kaiwa ga dakatar da shirin nukiliya koriya ta arewa har ya zuwa yanzu dai a hukumance koriya ta arewa ba ta amsa ta zaman sulhun ba kuma ba ta amsa kira na biyu na tattaunawa kan dawo da shirin sake hada iyalai da yakin koriya ta koriya ya daidaita a wata sanarwa da ta fitar a yau juma'a ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta ce da alamun zaman tattaunawar da ta yi ƙoƙarin shiryawa ya gudana a yau juma'a 21 ga watan ga wannan wata a garin punjim da ke bakin iyakar koriyoyin biyu ba zai samu ba idan har koriya ta kudu ta cimma burinta na samar da wannan tattaunawa da makwabciyarta hakan zai zamanto sa na farko tun watan disambar shekara ta 2015 Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji daga farkon shirin a ne gwamnan jihar bauchi a najeriya ya sauke baki ɗayan kwamishinoninsa sakamakon haka wakilin murya amurka abdulwahab muhammad ya jiyo mana ra'ayoyin wasu mutane ciki har da ɗaya daga cikin waɗanda abin ya shafa na ji ta bakin ɗaya daga cikin kwamishinonin da aka sauka pharmacist musa ibrahim madaki ga abin da ya ce. Mun yi zama da shi na mutunci kuma ya gwada mana wani al'amari. Kuma alhamdulahi ya mana bayani na fahimta wallahi. Ya yi godiya yadda muka da muka sabin wannan gwamnati har kwanan gobe muna da mata da gwamnatin nan. Fata na shi ne ai wanda suka samu kansu a cikin wannan su fahimci magana da ta sagir kishira, wani dan jihar bauchi ne shi ma dai ya tofa albarkacin bakinsa a kan batun wannan abu da gwamna ya yi daidai ya nuna yanzu za a yi shimfiɗa waɗanda jama'a za su karɓe ta ɗari bisa ɗari domin ko ina mutane ƙorafe-ƙorafe suke yi a kansu to kaga yanzu gwamna ya fara ansa damuwar mutanen bauchi idan zai zaɓe na gaba ya nemi waɗanda suke tafiya da jama'a su na gindin gwamna su ne suke kawowa matsala in ji cewar comrade abdullahi koli tsohon shugaban kungiyar kwadago na jihar bauchi gwamna yana da iko da zai iya canji lokacin da ya ga dama don doka ta ba shi dama yin haka to amma dalilan da sukan jawo a saukar da shugabanci gaba daya to wani abu ne wanda watakila ana son a yi gyara wasu lokuta kuma yakan shafi yanayin tafiyar gwamnati ko akwai matsaloli wasu lokuta kuma yakan zamanto guguwar siyasa ko tsananin guguwar siyasa ta kan sa a yi wannan canje-canjen wanda kuma mutane a kullum an ce za a yi canji to suna tsammanin za a kawo abu sabo wanda ya fi da amfani domin ya zamanto an samu gwamnati mai inganci ba al'umma. Abdulhab Muhammad Muna Amurka daga Bauchi a nigeria Duniya ce tsoro, har ka juyawa in wata ta wata ka dawowa. mulkin kwa kalilan ne to na Allah shi kasira ne eh, Madalla Abdulwahab Muhammad har ila yau a Najeriya dai Ibrahim Abdulaziz ya jiyo mana yadda ta kaya sakamakon korar karar tsohon gwamnan jihar Adamawa da kotun ɗaukaka ƙara ta yi. to wai koya tsawon gwamnan ke ji da wannan wanke shi da kotun ta yi godiya ubangiji nake yi mai kuma zan ce na gode wa ubangiji da abin da ya yi mini yau kuma ina godiya wa duka wayanda suka yi mana addu'a fata na shine adamawa ta samu ta ci gaba najeriya kuma ta sami zaman lafiya biya da haka sai godiya muku dukanku na gode shi dai bala dan jam'iyyar pdp ne batun da tun farko wasu ma ke ganin fa akwai abin dubawa honorable ablahi firimbe da ke zama kusa a jam'iyyar ta pdp kuma tsohon kwamishinan yada labarai a zamanin gilari ya koma bayyana dalilansu na nuna shakku farko. To Abdulaziz mu wannan abu da hukunci da kotun ɗaukar ƙara ta yanke ga tsohon gwamna barista Bala James Gilari mun ce akwai abubuwa dai wanda shi wancan alkali bai gani ba kuma shi yasa za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara a nan ne za mu bi gadon abin kuma alhamdulillahi gaskiya ta yi halinta mai girma gabna balan James Gilari yau kotu ta wanke shi kuma wannan ba ƙaramin ci gaba ne ba wai wa shi kaɗai ko mukarrabansa ba mm ci gaba ne wa ainihin judiciary da kuma talaka wanda ke ganin cewa idan aka ainihin wato tauye hakkin shi a wani wuri ko kuma aka yi wani abu wanda bai gamsu da shi ba yana da wuri wanda zai iya kaiwa a je a duba mishi to kaga yau dai alhamdulillahi godiya ga Allah kuma alhamdulillahi muna fata kuma kotu za su ci gaba da ainihin wato yin abubuwa mai kama da haka duk inda gaskiya take a ainihin wato fayyace ta duk inda kuma aka ce ga kurakurai a tabbata an nuna mutum kuskuren shi. kawo yanzu dai lauyoyin hukumar ta efcc ba su ma bayyana koshin za su garzaya kotun koli ba ko kuma a'a wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya. Masu sauraro kamar da muka saba yau Juma'a za mu so jin ra'ayoyinku ne kan abin da yake ranku ba mu da wani tambaya a gare ku. Sai a bugu a bayyana mana mu ji ra'ayin naku. To har yanzu dai kuma kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe biyar saura minti goma sha tara. Amma a shakata da wannan waƙar. Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin. allah Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan gune ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai shi idanu ya yi hasara babba kowai shi idanu Allah babba rishin idanuwa shata mu ba mu so rishin idanuwa shata mu na gudu ne itun da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. da Allah mun samu kira na farko daga Ibadan. Wake magana? Sunana Manuwa Dan TDP na kala shanu a Yale kanas biko alli birnin kabi. To malam mai dogon suna menene ra'ayinka? Eh, abin da ra'ayina ina kira ga gwamnan Neja a taimaka muna mu muna ina da gida nan sabon gari nan kwantagora. To Allah wannan hanyar ruwa na cikin gari gaba ɗai kun taushe. Ku taimaka mana ya gina mana kwalbati kwalbati na hanyar ruwa mu taimaka mana saboda mutane na tsananin wahala wurin in an yi ruwa za ka iske ruwa sun ma bai unguwa mutane na wahala kwarai da gaske. A nan jihar Nejin kenan ko? To madalla. Eh a can jihar Neja. To to mun gode da wannan kira eh, na ka. madalla to madalla gode. To bari mu je jihar Sokoto wake magana daga jihar Sokoto. Abdulkadir Sarkin Horo ne daga Sokoto. To Abdulkadir Saki menene ra'ayinka? to ra'ayina dama ina son yan majalisa dangane da abin da ya shafi magana da suka yi na da hajji ya kamata lalle su sau mataki sosai domin da yake lokaci na yi nama kusan fara tashi ga aikin hajji to lalle ya kamata sau wannan kodiri su ɗauke shi da gaske da himma domin mu ga mu talaka muna dibin su sosai mm. wannan shi ne a cikin suna To madalla Malam Abdulkadir Allah ya sa waɗanda aka yi kiran domin su sun ji. Sai kuma jihar Gombe, wa yake magana a jihar Gombe? Suna na Babangida Abdullahi daga kuma karamar hukumar Afko Gombe State Nigeria. To Malam Babangida. Ina so in mika godiya na ne ga mutanen kasar Gini bisa ga tashi tsaye da suka shugaba Buhari addu'a Allah ya bashi lafiya. To. Ina ra'ayina a wannan ranar ku huta lafiya ne magana Babangida Abdullahi daga karamar hukumar aku najeriya to to madalla mun gode to masu sauraro kar a manta yau layin mu a buɗe yake ba mu da wata tambaya a gare ku za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayinku ko kuma halin da ake ciki a yankunan da kuke sai a kira a bayyana ra'ayi to ah, mun samu wani kiran wake magana to da alamar layin ya ɗanyi tangarɗa layin ya yanke to namba da za a kira da ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar to kuma mun samu wani kira daga a jakuta waye ke kira amin wa alaikum salam kuna magana da jiniya lelwa jakuta a nan jihar kogi to jiniya barka da warhaka haka To yau ina kira ga gwamnonin Najeriya da baki su don Allah mu makiyaya ai mana adalci. Kamar yadda gwamnan Kano Ubangiji Allah saka mai da alheri. Shekaran jiya na yana kan magana kan filani makiyaya. Mhm. Tsakani da Allah daga nan jihar Kogi. In dai makiyayi zai tashi kudu to Allah yana cikin matsala ba karami ba akwai haɗari don Allah a taimaka mana muna da yanci a Najeriya ba. wallahi in ba da daddare za ka yi tashi in dai da rana ne suna cikin matsala daddaren ma ba ƙaramin haɗari ba ne can ma inda mutum ciwo kwantawa suke su harbi makiyaya da ya tsere su shi ne mai dabbobi da bazaran na hadda suka kace mana shanu zai kai sha annan tsakani abin nan an wuce nan jihar ko ko ko an Malam Jiniya Allah ya sa waɗanda kai wannan kira domin su sun ji sai kuma jihar Sokoto. Hello wake magana daga jihar Sokoto. Liman Muhammad Rabiu Eba daga Sokoto. To Malam Liman menene ra'ayinka? Abinda an ra'ayi na gaskiya ina roƙon Allah shi ba Buhari lahiya. To amin. Allah shi mai shi lahiya. Amin amin. Sannan kuma sannan kuma gaskiya na ji daɗi yau da na same ku na kai tsawon shekara guda ina bi ɗawon labar samu ba. A shekara guda? Wallahi shekara guda kullum wallahi sai na nema. Ka yi ƙoƙari to nima ina farin muna farin cikin mu da kai yau mun gode sai wani lokaci sai a ci gaba da kira. Sai kuma jihar Naija wani ne yake kira daga jihar Naija? Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. Ibrahim mai wankin hula menene ra'ayinka yau? To ni dai ra'ayina dan Allah ina kira ga gwamnan jihar Niger da 'yan majalisu ma taimaka mu da hanya tsakanin da zuwa Eki. Saboda hanyar nan akalla a sati za a samu mota sama da ɗari biyar to amma yanzu mota ɗari ma ta gagara a hanyar nan ba. Kai ko hamsin ma ba za ka samu ba garanti. To me samu hanyar? Menene ya samu hanyar akwai ta ne ta lalace ko ko a hanya ce gaba ɗaya babu? amma hanyar ruwa ya gina hanyar sannan kwalbati gaba ɗaya da sauran rushe. To, to Allah ya sa waɗanda aka yi kiran dan su sun ji Malam Ibrahim sai kuma mu je Ocin Yakubu. Wa yake kira? Sule Muhammad Darajane daga daga Bauchi, Shira Local Gamma. To, Malam Sule, menene ra'ayinka? Allah Eh, kamar yadda wancan malami na baya faɗa wallahi na shekarar ne ya ce bi ma'ana neman ku Allah bai sa na ji ku wasu sai yau to alhamdulillah yau yau kun yi sa'a wallahi kuma bar addu'a ta da nake ne Allah dawo mana da shugaban mu lafiya Allah kuma ya kara masa lafiya to amin amin kuma na ji an ce gwamnan ya soke kwamishinoni to Allah sa abin da ya Allah sa alkhairi ne to na gode to masha Allah mun gode Sule Muhammad Daraja to to masha Allah to wa yake kira daga jihar Yobe Garba Abuja jaji maji daga Karso Local Government. To Malam Garba, me za ka ce mana? Yawa, ni yau, alhamdulillah yau ni ra'ayina yana da shugaban gwamnatin Yobe. A kan wannan hanya tamu daga daga gashiwa zuwa ainihin Lumbuta. Alal hakika wannan guri ya lalace. kuma al'ummar wannan guri gaskiya gurin ya riga ya lalace idan aka ɗauko ko mai ciki ko mara lafiya kafin a kawo shi zuwa asibiti ya riga ya galabaita saboda haka muna kawo muna kai kukanmu ga ainihin gwamnatin jihar yobe ta taimaka idan hakin a kanta yake sai kokari ta gyara in kuma hakin a ainihin ta yi kokari ya ainihin kai wannan kukan namu na fatan allah ya sa ya bi kuma Allah ya sa amfani da wannan magana. To, amin amin. Madalla. To, a'a, ga kuma hada awa kiyo a kiran namu. Ya yi daidai. Sai kuma mu je fatas kuma wani ne ke kira. To, barka da warhaka. Ya lafiya ya aiki. To, alhamdulillah. Yau, abin da zan yi magana a kai. Wa ya sunanka, ya sunanka malam. Eh? Ya sunan malamin. Malam eh. Allah, za ka ɗan iya matsawa daga ɗan awakin nan? na ji sai ɓeɓe ake yi min a kunne ai zan baka ɗaya ya iri ne <laughs> to ina sauraron ka <laughs> eh. to yi zan magana na game da a kan ƙungiyar direbobi ne ke so ne kira gare su to da mu ba su mana abin da ya dace kowane irin abu in ya zo mu sai kawai garanta komai wannan a kashe wannan a nan a kashe wannan a nan ba na jin suna magana a kan hakkin mutanen da suke mulka mm. ya kamata su rinka tabbatar da cewa suna mulkar mutane in ana taka musu haƙƙi da ne musu haƙƙi ko magana kamata su fito su rika amma ba sa yin magana mm. eh, shi ne kawai kuka yau da su ƙungiyar direbobi Allah ya sa sun ji ka yanzu kuma za mu je ƙasar Nijar daga ya mai wake kira Malam Shehu Muhammadu to Malam Shehu Muhammadu menene ra'ayinka ra'ayina dai na gami godiya kwarai kuma Allah ya ƙara muku alheri Allah ya ƙara muku albarka muna roƙon Allah mai kowa mai komi yan majalisar dokoki su ji tsoron Allah gwannoni su ji tsoron Allah wannan inuwa ta wannan bawa Allah suka shiga Allah ya taimaka musu To bari mai zagon ƙasa duk wanda ya zalunci wani Allah na Allah na rama masa mm. kuma muna roƙon Allah ya mai da Buhari lafiya Allah ya kara mai lafiya duk mai son Buhari mutu Allah ya isa muna gare shi saboda Buhari ba Allah na ba Allah ya halicce shi shi ma bawa na irin na kowa aka maka bukata da Allah ya yi shi mutumin kwarai Allah ya zaba muna cikin Najeriya wani mutumin kwarai ko ba to amin amin Allah ya amsa sai kuma mu je Kaduna a Najeriya wake magana Tajiru Ahmed Hausawa barka da lasariya. Na'am barka da warhaka. Sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Malam Murtala na rigasa. Yawwa a gurguje yanzu kai tsaye ana shirya da mai girma gwamnan mu jihar Kaduna a gidajen rediyo na Kaduna to kuma shawarar da za mu bai tun da mu samu wancan hanya ba shine ya ce bai da matsala da wasu dukkan 'yan jam'iyyoyin shi to abu ɗaya na sa gwiwa na kasa ina roƙon shi in yana ji na ya fito kafafen yaɗa labarai ya buga a jaridu da tv cewa ya yadda yau duk wanda yake ga yana da matsala da shi a jam'iyyar su ya zo su zauna da shi idan ya haka duniya za mu tabbatar ya sauke naushi su ne suka ki su zo su sasanta abin da muke roƙon su kenan su haɗa kai ko muna ƙara roƙon gwamnoninmu ya kamata su haƙo dam dam dam a kowanne jiha saboda noman rani ba sai an jira gwamnatin tarayya ba a taimaka wa shugaba Buhari harkar noma da fatan za ku tashi lafiya. To da lamur mun gode Allah ya sa kuma sun ji waɗanda aka kiran dan su. Sai kuma Yobe wake magana daga Yobe. Alhaji Lawan Sani ne daga Yobe State, Firiskun Local Government. To Alhaji. Dambuwa Lawan To ina jin ka menene ra'ayinka? Ra'ayina ne kamar yadda ake magana a faɗaɗa noma a faɗaɗa noma. Mm. To gwamnati fa kana so ta kasa gwiwa domin akwai wuraren da aka yi ta maganganun noman ranar nan kamar wata takwas wata bakwai da suka wuce baya duk wasu ka'idodi da sharuɗa da suke shimfiɗawa sun shimfiɗa kuma an bi daidai gwargwadon hali to amma har yanzu ba wani labari ya hadda muna ta yi nisa to muna roƙon gwamnati duk waɗanda suke da hannu ko kuma alhakin wani abu akan wani abu su taimaka al'umma taimaka al'umma taimaka mana To madalla da wannan kira muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci ko ce ni akan wannan harka wannan lokaci na kira waya da muke yi. Sai a ci gaba da kira za mu ci gaba da amsawa a ranar Litinin in Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. hukumomin kasan iran sun yanke wa wani ba amurke zaman shekaru goma a gidan yari bisa tuhumarsa da aikata leƙen asiri kakakin ma'aikatar shari'a na iran bolaham hussein ne ya ba da sanarwar ranar 16 ga watan yuni shafin wallafa labarai na ma'aikatar shari'ar mizan ta bayyana sunan ba amurken shiwe wang ɗalibin jami'ar princeton kuma haifafan beijing ne hukumar jami'ar princeton ta ce ɗalibin yana gudanar da bincike ne akan daular kajar domin kammala karatunsa na digirin digirgir da cewa an kama ɗalibin ne a tsawon watanni batun kama amurkawa da ma 'yan wasu ƙasashe da zarginsu da aikata laifukan da ke barazana ga tsaro abu ne da ƙasar iran ta daɗe tana yi duk da matakin da iran ta amince da su a shekarar 2015 tarayyar turai da wakilai na dindindin da kuma ƙasar jamus za su tilsawa iran kasancewa ƙasa mai sanin ya kamata a jerin ƙasashen duniya iran ta ci gaba da aikata san ranta inda take kama amurkawa da 'yan wasu ƙasashe a shekarar 2016 hukumomin iran sun yanke wani ba amurke siamak namazi daurin shekaru goma a bisa laifin liƙen asiri da kuma mahaifinsa mai shekaru 80 wanda shi ma ba amurki ne ya je ƙasar domin kokarin fito da ɗansa shi ma sai aka yanke masa hukuncin shekaru goma a bisa laifin leƙen asiri akwai mutane da dama da suke fuskantar irin waɗannan a hannun hukumomin ƙasar iran ciki har wani ɗan ƙasar birtaniya ɗan asalin ƙasar iran ɗin wanda yake aiki a ɓangaren agajin gaggawa na thomson reuters wanda shi ma aka ɗaure shi na tsawon shekaru biyar da ma mai fafutukan samar da kafar sadarwa ta yanar gizo wanda ɗan ƙasar labarin ne mazaunin amurka waɗannan mutane da iran ta garkame sun musanta aikata waɗannan laifuffukan a cewa wakilin amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta ce tsare fursunonin siyasa babban kita haƙƙin ɗan adam ne ta ce babu wata ƙasa da za ta ɗauki irin wannan halayya da za ta yi kima a idon duniya amurka ta buƙaci gwamnatin iran da ta saki duk amurkawa da 'yan wasu ƙasashe da suke tsare da su domin su samu damar komawa ga iyalansu sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to kafin mu tattara ina mu ya namu ga sarfil hashim gubal da labarai amma a takaici. To a takaice a yau jami'in watsa labaran fadar shugaban Amurka ta White House Sean Spicer ya yi murabus daga aikinsa. Rahotanni da kafafen yaɗa labarai na cewa ƙudurinsa na ajiye aikin na da alaƙa da naɗin sabon daraktan yaɗa labarai na fadar shugaban ƙasa Anthony Scaramucci. yanda suke cewa Spicer ya miƙa takardar murabus ɗinsa ne jim kaɗan bayan da aka naɗa sabon daraktan. shugaban ƙasar burundi pierre nkurunziza ya gayyaci duk mutanen da suka fice lokacin rigimar siyasa na ƙasar shekaru biyu da su dawo gida nkurunziza ya miƙa gayyatar ne a jiya alhamis lokacin da ya ziyarci tanzania wanda ke zama bulaguransa na farko tun yunkurin juyin mulkin ranar goma sha uku watan mayun shekara ta dubu biyu da goma sha biyar wasu mutane na hannun damar shugaban kasar amurka donald trump sun fara binciken mukarraban babban jami'an gudanar da bincike mai zaman kansa na musamman robert mueller da zammar gano wasu ayyukan ashe da su makarraban nashi watakila suka aikata da za su nuna rashin cancantar su da taka rawa a binciken da ake mai alaka da rasha da shi trump ɗin. To madalla da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lazarus Scrisham da ta ba da shirin ta ba da umarnin shirin kuma ta shirya ta ba da umarni. Da injiniyan mu Malam Sulaiman ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.